fara lura da haka shi akan kanshi saboda haka yake yake kokarin ya nuna wa mutane shi ma yana karatu ya karanta littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da kaza kaza da sauransu da sauransu ka tambaya me da'i me jawo <laughs> to da'i din ne wannan akan cewa akwai akwai matsi da suke samu yanzu daga cikin gida wayanda suke suka je aka tura su karatu din ko da ba su magana amma dai suna ba da tsoro ko da ma tsoron tsoro ne ko da ba su yi karatun ba amma dai sun dai je hausa sun zo gashi kuma bai ma iya tantance su ba suna nan a gida ne amma an ce musu wasu sun dawo <laughs> wasu <laughs> yana ganin da su yake magana a wurin saboda haka dole ya dan nuna cewa amma lokacin da yake faɗin cewa ya karanta kaza ya ka dubi ka dubi fuskar sanu su koki ka dubi fuskokin su da ba ana haska su ana gani ba ka dubi fuskokin su din ka gani za ka ga kuma suna jin kunya kun lura ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza to a wurin akwai abu biyu Allah ya sa in tuno su duka guda biyu ina sanar da su yanzu ina nufin Allah ya sa ka da manta a wurin ya yi wata da'awa ya yi da'awan cewa kamar karatun da ake a nan wurin ya mafi na duniyar shi'a sannan abu na biyu da nake so in faɗi ne? asalin malam ya faro karatun addini ne amma sai ya karata a boko na gaya muku ne saboda koda na manta kada ku manta tare da ni fa idan zai yi ko manta tare da ni na tambaye ku me na ce ɗazu sai ku ke kusa na man <laughs> na gaya muku ne wani ya rubuta wani ya sajala na farko cewa me ya ce ka riƙe <laughs> mene na farko ba shi ne na farko ba ka gani ko da farko kenan wani ya sajala na biyu shine wannan shine wanda me kace yanzu wannan da'awa ta ce ni ya faro daga karatun addini ne sai ya karata a boko ku tabbatar ba tsallake na je wani wuri ba sai na yi bayanin wayannan guda biyun ku rike na akan yi bayanin su biyu <sighs> Sheikh Zakzaki a wannan wurin da yake da ya raina kan shirin yana tabbatar ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza saboda matsi da yake ji sai wata da'awa ya ce ya gaya ma su ɗaliban kila a wani zama daban ko a wani wuri yana faɗi cewa ta wannan fannin da na karatun dai luga wanda ake yi a zaure da kuma a zaurukan makarantun shi'a to shi bai ga wani bambanci ba kai nan nan ma zai zama yafi kun ji ni sosai kokari ne yake yi na ya kaskantar da karatun da suke tsammanin sun je sun yi din ta hanya kuma ya kaskantar da duka wani wanda ya je yana yin karatu din a can saboda manufar ta kashin kanshi sannan a lokaci guda ma ya kaskantar da malaman shi a gabaki da duk wa'annan zai iya shefanar da su domin me domin bukatun kashin kanshi ta wannan wurin sheikh zakzaki bai bambanta da 'yan siyasa ba su lokacin da nake muku magana akan said muktada sadr na gaya muku cewa iraniya ban san yadda aka yi suka iya shawo kan zunuri almaliki ba da kuma yanzu yadda a da ra'isi ya zo ya nace a kan sai ya kyauta da dangantaka da makwabta wanda abu ne mai kyan gasken gaske zuwa ga gaya wato zuwa abu ne mai kyan gasken gaske ba iyaka saboda haka yana so ya kyautata alaka da saudi arabia mai kyau ne wannan abin ya zama yaƙi na ta'ifiya ya zama an ko ba a daina ba an rage shi alhalin jiya suna goyon bayan nimir annimir sheikh nimir annimir iraniyawa wanda sheikh nimir annimir din nan yanke mashi hukuncin kisa aka yi sannan a rana ɗaya da aka yanke hukuncin kisa akan 'yan fashi da makami wato mujirimai tare da su ma aka kashe shi aka wurgar da shi gwamnatin iran ta taso ta yi ta huci tana kumfan baki nimur ya tafi ko bai tafi ba shekar nimur nimur ko an saba ko ba saba ba da saudi arabia da iran to yanzu za a dawo nimur ba ya tafi to dawo akwai kyau ko babu akwai kyau ko da wanda za a sadaukar ne wa Sheikh Nimar kuna gane Hausa ta na <laughs> ban ji ba haka yake exactly exactly muna son a haɗa kai muna son a dawa a Mun sa son wannan ƙoƙarin da makiyan musulunci suke yi na rarraba mutane shi a sunna da yakin ba sasa a wani adena shi sa da nan nake gaya muku cewa idan abin da Sayyid muktada sadar yake yi yanzu na komo kan Sayyid musulun idan abin da yake yi zai kai ya zuwa ga wata natija to shi abin da yake din a kan kanshi yana da kyau in har ya haifar da wannan natijar wacce ce natijar natijar ruguza tsarin mulki wanda amerikawa suka rubuta a lokacin da paul bremer ya zo wanda ya kasa mutanen iraki akan asasin ɗa'ifofi da ƙabilu a haka ake a yau abin da ya jawo rigingimin da ake hadda muktadan ma yake wannan rigima din da aka kasa yin parliament aka kasa gwamnati a iraki shine mai tsarin mulki tsarin mulki waye rubuta tsarin mulkin ba amerika sunan shi shi ne gaskiya ka paul bremer ba amerika kuna bina to in yi zama cewa abin da sai saboda matukan za a ci gaba a haka to kullum kiki ka za a dinga samu saboda ana rawa makamai ne tsakanin 'yan shi'a da 'yan sunna a bangare da da larabawa da kurdawa da 'yan basara da 'yan ina ne haka tsarin mulkin haka rubuta shi haka yake a lubnan haka yake a ƙasashe daban-daban da gangan haka yake a najeriya to idan gwagwarmayar ko da shi ba dan gwagwarmaya <laughs> ba ne a amanan jago ba dan gwagwarmaya sai su idan gwagwarmayar da a sayar muktada sadr yake yi daga ƙarshen al'amari za ta kai ya zuwa ga soke tsarin mulkin iraq kuna ji na sosai da rubuta wani sabo wanda irakawa za su rubuta a kan asasin maslahohin irakawa ba rabe-raben basasa da su paul bremer suka rubuta ba to abin da muktada a sadar ɗin yake yanzu zai zama mashkur duk abin da wani zai ce ya ce wanda bai gaji wanda yake da gajeren hange haka abin da ya rike lebanon a wuya shine me shine me ne wannan shine me tsarin mulkin lebanon me ya yi ya kasa makamai akan asasin kirista shi'a sunna kun ji ni sosai kirista shi'a sunna duruz amal wane ne wane ne wane ne hmm? <laughs> exactly kun lura da ni to yanzu dawowa ya zuwa ga sheikh wancan kaman biyan bashi ne kafa da dawowa ya zuwa ga sheikh me na ce na farko wa ya ce ya sajala a me na farko na ce yawwa to kaga kai shi da bai sajjala ba amma ya rike sheik zaki ya samu babban shubha kuma shubha ta ubugo ne da rashin karatu da rashin sani da kuma wani sabon rashin sani na yadda ake yin karatu a hauzozin iran saboda lokacin da ya faɗi wannan sai kuma ya zo ya ce abin da yake a nan wurin yan irani wurin yan shi'a shine akwai maƙulat da yawa yana magana ne yana baka dariya kuma yana kunyatar da kanshi ya ce sunna suna da maƙulat shi'a suna da kaga yanzu ya kaga shi kanshi yanzu ya fara dariya suna da to wai kuma ɗalibai ne yake gaya ma yadda karatun hausa yake kuma dole su karba to yana da cikin wannan matsin zak zaki bai sani ba akan cewa luga sunanta luga ko menene subject din kuma ko mece ce menene yi tikadin kun gane kun ji abin na ce lugar da zai samu a duniyar sunna ta larabci lugar larabci ba kuma larabci kowace lugar amma yanzu muna magana ne tahdidan akan me larabci lugar da zai samu kuma luga ba ta da mazhaba tana da wani lokaci tasirin mazhaba yana shiga a wurin aƙidu kan shiga cikin ta'arifin wasu kalbobi amma ba a lugar kanta ba an lura saboda haka lugar da zai samu a zauruka a nan wurin luga ba karatun addini ba luga ko da a zaure ko ya same ta da addini to ita ce zai je ya samu a zauren addini a tsakiyar kom kun fahimce ni Kuma mawallafin littafin lugan itikadin shi da addinin shi ba su da muhimmanci me ne muhimmi luga ɗin ƙa'idojinta saboda haka idan ya ga alfiya a nan wurin ya ga alfiya a can wannan a cikin shi ɗin akwai wani dalili akan wanne ya fi wani zurfin karatun addini ba za ku bani ansa ba me yasa me yasa me yasa <laughs> me yasa saboda luga ake magana luga tsuran me tsuran luga luga ba ita ba ce addini ba ku gane na buko? luga ita ce me? ita ce luga <laughs> kuma sharaɗi ce in kana so ka karanta addinin musulunci ka san daga cikin sharuɗa daga cikin sharuɗa akwai mai lugar larabci saboda ko ina ka ce a cikin duniya ko menene itikadinka in kana so ka koyi addinin musulunci sai ka san me lugar larabci kaga ishtibahin shi na farko kuna bi nan ishtibahin shi na farko ishtibahin shi na biyu a hauza akwai abin da ake ce ba muqaddimat shimfiɗa a hausa mu ce musu me shimfiɗa sharar fage su darussa ne wa'inda suke gabaki ɗaya ba su ba ne karatun addini din amma ba zai yiwu kai karatun addinin ba sai da su su muqaddimat ne waɗanda ake a su saboda zul saboda zul din daga ciki akwai dukkan larabci da dukkan ababen da ta kunsa na sarfu da lahawu da balaga da wane ne wane ne ba za ka taɓa fara karatun addini ba sai ka yi wannan share fagen saboda haka in ya ɗauka wannan share fagen ita ce karatun to ya bayyana abubuwa da yawa dangane da kanshi ba ku gane ni ba ko kun gane ni me nake nufi me nake nufi me nake nufi wane ne zai bayana abin da nake nufi <laughs> eh ita ce zul kaddima din shi yanzu ya dauki muqaddima a matsayin me zul to in ya dauki muqaddimat din a matsayin zul kaddima me kenan yake nufi ya bayyana da abubuwa da yawa dangane da kanshi shi ya dauka idan ka gama karatu karatuttukan to ka gama karatu kenan bai san cewa a lokacin ne za ka fa ba ka fara ba fa a lokacin me za ka fara yin karatu a duniyar shi'a shi yasa malamin shi'a in ya zo yana magana akan fannoni da fagage sai kai tsammanin wa'annan fannonin da fagagen su kaɗai ya sani saboda me saboda sharuɗa ne ya gama cikawa da su ɗin kafin ya shiga karatun addinin shi ba kamar irin karatun da yake a cikin gidan sunna ba ne kuna ji na sosai saboda haka ba za ka fara karatun addini ba a gidan shi'a sai ka san daga cikin abubuwan da dole sai ka sani akwai lugar larabci amma an kasanta to sannan sai ka fara karatun addini akwai wani wanda muna magana da shi kwanan nan <laughs> zan baku misali haka na ban dariya muna magana da shi kwanan nan bayan mun yi harbi a kafa na hamsin da shida sai muna magana da shi sai na ce al'anasirul mushtaraka sai a ɓoye a ƙasa ƙasa haka mutumin kirki ne sosai ba yana ban dariya sai ce al-mushtarika kila ku ba ku ji ni ba me na ce na ce al-anasirul mushtaraka muna magana da shi ne sai na ce al'anasirul mushtaraka shi sai a hankali sai ce ma al-mushtarika <laughs> na'am <laughs> to a nan wurin idan kana so ka mai da wata kalma fa'il ko maf'ul yanzu a nan wurin ba luga ba ce za ta fa'alar da ita kalman ko maf'ulantar da shi wane ne zai yi me zai usulul fiqh darasin ne da kake yi e ka san luga amma yanzu wa zai mai da wannan kalman fa'il wa zai mai da ka san fa'il ka san maf'ul amma wa zai mai da wannan kalman fa'il wa zai mai da wannan kalmar maf'ul a usulul fiqh eh shi ba su da kanshi sai zai mai da ba lugha ba a nasir din baka san cewa mushtaraka ya ka ba da zama ko mushtarika wa zai ayyana wannan luka ko usul idan kuma ka ce yana daukan duka za ta iya zama mushtaraka za ta iya zama mushtarika har yanzu wa zai baka wannan halaccin luga ko usul in ka ce almumahida ko almumahada wa zai ce wannan wa zai ce maka mumahada ne ba mumahida ba wa zai ce maka mumahida ne ba mumahada ba ne wa zai ce maka biyun sun halatta ku bani ansa luga ko ba ko madda din wato manufa manufofin mawad din su suke ayyana ne ka'idojin yanzu dama shi yasa ka san ka'idojin dan ka san abawad din ya zaka dabbaka su shi yasa ya zama maka dole musu bakan a mataki na farko ya zama me ka san su dama amma su ba su suke ayyana maka yanda za ka yi amfani da su ba sanin kaɗin da subject inda da kake yi su za su ayyana su ne za su ayyana maka ya za ka yi amfani da ka'idoji kun gane me na ce to shi shek bai san wannan ba a takaice saboda haka yake so ya wulakanta mana addini da karatu tun da shi bai yi ba kuma bai shirya yi ba kuma ba wani a cikinsu wanda zai tsaya ya kalle shi ya gaya mashi ba haka ba ne <laughs> idan ina kallon wayannan jalasosin da suke yi sai in ta cewa sheik zakzaki bai ci riba ba kuma bai nasara ba hmm? inda ya zama wayannan yaran ne lijan din nashi din lajina din siyasa lajina don tablig lajina don arba'in lajina lajina lajina inda yawa wa'adan ne ake nunawa wannan ɗakin ya fi su daraja wannan ɗakin in kasa dr sajjad kasa dr khalil kasa architect wane kasa injiniya wane kasa a cikin bangaren duniya kasa malam wane bari ba zan dinga kiran so kasa malam wane kasa malam hakika ba tare da atifa ko kaza ba ka kalli abin nan ajin wa'annan mutanen ka kalli waɗancan ta kwatanta ka yi hukunci waɗannan da suke zaune a nan wurin nake nufi yanzu in dai haka san su ga wannan ya shigo yanzu wa'annan da suke zaune a nan wurin da wa'annan lijihan nan yanzu ina so ka kalla kai muƙarana sai kai hukunci kuma waɗannan ba iyakar su kenan ba akwai wasu da yawa wasu a cikin ƙasa wasu a ƙetare waye ci riba kowa ya koma ya zuwa ga damir ɗin shi waye ci riba <laughs> yana da mangu ala gafata malam waye ci riba na a fili ku kalla ku gaskinan ku kalla ku gani sannan ku ɗauko waɗancan bidiyoyin muna magana akan akan akan ciwon wariyar launin fata na iraniyawa wasu daga cikinsu iraniyawa suna da wariya suna ganin kamar su farare ne alhalin fa su fa in suka je wurin turawa fa su brown ne ba fara karya ba ba <laughs> su bakake ne ba iraniya bakin mutum ne duk yan asia ga baki dan su bakake ne saboda da yawa daga iraniya ba sa yin tafiya ne shi yasa amma wanda suka yi tafiya sun san wannan cewa su bakake ne tare da mu suke to amma in suka ganga <laughs> in suke baka baki to shine wata rana muna magana da wasu sai wani ya ce wata rana wai wasu ya ji wasu iraniyawa suna magana suna cewa akwai wasu mutane a kum duk sun kone wato afirka ba baka iya <laughs> sun dauka wai sun shiga wuta ne suka kone <laughs> wai sun ga wasu ƙonannun mutane kun gane eh to irin haka ne kun gani daga ina na zo nan wurin me yasa na kawo wannan maganar barin gawa ya tuna ba ku tuna ba na yes <laughs> ko ba gani ba waye ci riba mun gode ma Allah